muna ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci na juma'a na afd da yake layin babban dodo makera kaduna kuma wannan shine darasi na goma sha shida daga cikin tafsiran a watan ramadan na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya insha Allah za mu ɗora daga aya ta talatin da ɗaya malam bismillah فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا na'am alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce aya ta talatin da ɗaya cikin surafin nisa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu in dai kuka nisanci ba'ira, manya-manyan zunuban da aka hana ku a malam ya yi bayani akan menene ake nufi da kaba'ira wahiya malam ya ce su kaba'ira su ne ma warada alaiha wa'idun duk laifin da in mutum ya yi allah ya kawo a aya ko hadisi na cewa in mutum ya yi abu kaza ai ne kaza to duk laifin da in mutum ya yi ga hukunci a kan shi su ake cewa kaba'ira kalkatili kaman kisan kai wa zina da zina wa sarika da sata wa an ibn abbas an rawaito daga abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhuma cewa ya ce hiya ila sab'i mi'a aqrab yace kaba'ira sun fi kusanci da a ce sun kai saba'in yawan kaba'ira to a game da matsalan kaba'ira akwai littafi musamman wanda al'imamu zahabi ya wallafa kuma littafi ne wanda ake karanta shekaru aru aru a wannan ƙasa mu ta Najeriya mai suna Kitabul Kaba'ir wanda a cikin wannan littafi ya kawo kaba'ira guda saba'in a cikin wannan littafi ya bayani akan menene ake nufi da kaba'iran nan da Allah ya faɗa a cikin aya ta 31 cikin suratun nisa'i Allah ya ce in tajtanibu kaba'ira matun na anhu sai al'imamu zahabi ya ce a alkaba'ir ma na wa rasuluhu anhu kaba'ira su ne abinda Allah da manzo suka hana fil kitabi a ƙur'ani wa sunna da hadisi wal asari an salafin salih da kuma asar na magabata na ƙwarai waƙar mana Allah ta'ala fi kitabi na aziz ko waƙar mana Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafin shi alqur'ani mai girma ya lamince liman jitanabal kaba'ir cewa duk wanda ya nisanci kaba'ira wal muharramat da abubuwan da Allah ya haramta an yi as-sagha'ira min as sayi'at Allah zai kankare mai kananan zunubai wato su kaba'ira matukar mutum ya nisanci kaba'ira to kananan zunubai ana yafe su ne automatically idan kai sallan azahar kananan zunuban da kai tsakanin azahar da la'asar an yafe in kai sallan la'asar ka zo kai magariba zunuban da kai tsakanin la'asar da magariba an yafe in kai sallan magariba kai isha tsakanin magariba da isha zunuban da kai kanana an yafe in kai sallan isha'i ka zo kai asuba zunuban ka tsakanin kamar dai yadda ya zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace a hadisin da Muslim ya ruwaita cewa aljumu'atu ila aljumu'a daga sallar juma'a zuwa wata juma'a wa ramadana ila ramadan daga watan azumin ramadan zuwa watan azumin ramadan was-salawatul khams da sallolin nan biyar da muke yi a zahar la'asar magriba isha asubahi mukaffiratun lima bainahunna duk suna kankar zunuban da kai batil kaba'ir matukar an nisanci kaba'ira in dai baka aikata kaba'ira ba to duk laifuffukan da kai tsakanin sallah da sallah an yafe tsakanin ramadan da ramadan an yafe haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara tsakanin juma'a da juma'a an yafe kenan tunda ka ji cewa sauran laifuffukan nan da kake yi kanana ana yafe maka wani ma baka san kayi ba wani kuma kayi laifin ka manta ba kai istighfari ba ran lahira sai ka tsara an share wani karamci na Allah ma bayan Allah ya share maka zinubin, kuma sai ya rubuta maka lada a maimakon shi in ka nemi gafara zunubi kai ka ce Allah ka gafarta min gafaran yi maka kuma zinubin ya goge kuma ya rubuta maka lada a maimakon wannan zinubin, cikin karamci na Allah matukar an nisanci manyan zunubai wannan irin fadla da Allah ya yi wa al'umman musulmi Allah yana kaunar mu matuƙa gaya kuma Allah ya san yadda ya halicce mu da waɗansu abubuwa biyu abu na farko Allah ya halicce mu ba ma daɗewa ba ma kamar mutanen farko mutanen farko suna lastin sai da an ce annabi wani shekaran shi ɗari kaza sai ka an ce annabi adam annabi nuhu ya yi shekara dubu ɗaya ba hamsin wannan na wa'azi ne kawai ba a yi maganar shekarun da ya kafin ya fara wa'azi da shekarun da ya bayan an gama ruwan na ba annabi ibrahim ka ji an ce shi bai ma yi kaciya ba sai da ya shekara tamanin sannan ya kaciya yanzu aka fara rayuwa kenan to za a ga cewa su suna yin tsawon rayuwa amma mu sai Allah ya sanya rayuwar mu sittuna au saba'una to don haka sai Allah ya mu falala na yawan gafarta mana zunubai da yawan kuma ninninka ladan ayyukan da muke yi to kaga wannan abu na farko kenan ɗabi'ar da Allah ya yi mu a kai ba ma daɗewa abu na biyu kuma Allah ya yi mu da ɗabi'a na rauni da yawan sabo to saboda haka sai Allah kuma ya yi mana wani abu ya sanya ƙananan zunuban da muke yi in mun yi tuba sai Allah ya yafe mana ya ba mu lada ma a su waɗanda ma muka manta ba mai tuba ba idan kai alula kana wanke hannu zunuban da kai da hannunka yana zubewa kana wanke fuska zunubban da ka kalla da ka yana zubewa kana kurkura baki zunubban da ka faɗa da ka yana zubewa kana wani kafafu zunubban da ka taka da kafafunka yana zubewa sai kaga Allah na mana wannan karamci saboda shi ya halicce mu shi ya san raunin mu Allah ya ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima malam yace faqad takaffala Allah ta'ala bi hadha an-nas da wannan nassi Allah subhanahu wata'ala ya riga ya dauki nauyi liman yajtanabal kaba'ir cewa duk wanda ya nisanci kaba'ira an yi dukhilahul janna Allah zai shigar da shi aljanna shine wanda dukhilkum wa nudkhilkum mudkhalan karima nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a wata ayan wallazina yajtanibuna kaba'iral ism wal fawahisha wa idama ghadibuhum yaghfirun hakan nan a cikin suratul najmi wan najmi idha hawa Allah subhanahu wa ta'ala yace alladhina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam a inna rabbaka wasi'ul maghfira ka gani duka wayannan falala ce da Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa wannan al'umma a tamu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisin da na karanta as-salawatu al-khams wal jum'atu ila al-jum'a wa ramadan ila ramadan dan haka ya zama dole al-imam az-zahabi yace fa ta'ayyana alaina al-fahsu 'an kabair dan haka ya zama dole mu bincika mu su waye kaba'iran nan da Allah ya lamunce in ka bar su kai dan aljanna ne kaga sai mu san dan mu zama yan aljanna likai yajtanibu al-muslimun dan musulmai su nisanci kaba'ira wa wajadna al-ulama rahimahumullahu ta'ala kad ikhtalafu fiha sai muka ga malamai sun yi sabani wai ka irin nan da Allah ya ce in dai baka yi kai dan aljanna ne wai su nawa ne faqila sai wasu malamai suka ce hiya sab'un guda bakwai ne wahtajju bi qawlin nabi suka kafa dalili da fadin annabi sallallahu alaihi wa sallam ijtanibu sab'al mubiqat annabi yace ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakarwa hadisin bukhari da muslim fa zakara min ha wa'annan guda bakwai annabi yace ashirku billah hada Allah da wani والسحر دقافي وقتل النفس دكسن كي التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم دشن دوكي مرايا وأكل الربا دشن ربا والتولي يوم الزحف دقدوا دقفيل ياكي وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات دين قذفي قماتا katangaggu ga waɗanda ba ruwansu da al'amarin duniya muminai sai ka ji mata ta zo za ta wuce sai wani ya ce mata kaza kuma shi bai sani ba kazafi ne kawai wa qala abbas amma dan baffan annabi abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma ya ce hiya ila 70 aqrabu minha ila 70 yace ai kaba'ira sun fi kusa a ce su 70 ne da a ce su su abin nan su bakwai ne wa malam yace wannan magana gaskiya ne wallahi ibn abbas wallahi ibn abbas ne gaskiya wa amma alhadith fa ma fi hasr alkaba'ir amma shi wancan hadisin da annabi ya ambaci manya-manyan laifuka guda bakwai ai ba ya ce su kenan ba wallazi yattajibu wa yaqumu alaihi dalilu inna man irtakaba shar'an min hadhihi al'azaim abin da yake fuskantuwa a shari'a kuma dalili yake kai cewa duk wanda ya aikata waɗannan manya-manyan laifuka ma fi haddun fi dunya laifuffukan da aka ce idan mutum yayi akwai haddi a duniya kalqatli kaman kisa wa zina da zina wa sarqa da sata aw a fihi wa'idun fil akhirah ko lufukan da ma akai gargadi a lahira min azabin cewa duk wanda yayi kaza za a yi mai azaba au ghadabin ko yana cikin fushin Allah auta tahdidin ko akai mai gargadi au la'ani fa'ili ko aka tsine wanda ya wannan aikin ala lisan nabiyina akan harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa innahu kabira lalle wa'annan sune kaba'ira kenan in aka ce meye ta'arifin kaba'ira sai a ce kaba'ira su ne laifuffukan da hiyal aza'im al-kaba'ir hiyal aza'im allati fiha haddun fid dunya aw wa'idun fil akhirah aw la'nu fa'ilihi wannan shine definition ko ta'arifi da ya kamata a yi wa kaba'ira al-kaba'ir hiya al-aza'im allati fiha haddun fid dunya aw wa'idun aw la'nun هي كل عظيمة فيها حد أو وعيد أو لعن wannan su ne a takaice in aka ce kaba'ira manya-manyan laifuffukan da yake da akwai haddi akan wanda ya yi ko akwai gargadi ga wanda ya yi ko kuma da akwai tsinuwa akan wanda ya aikata wala budda min taslimi anna ba'd al-kaba'ir akbar anna ba'd al-kaba'ir akbaru min ba'd babu makawa mu yadda su kaba'ira dinnan wasu sun fi wasu girma da zunubi ala tara annahu sallallahu alaihi wa sallam adda shirka billahi min al-kaba'ir ashe baka ga annabi ya ce shirka kaba'ira bane ma anna murtakibahu mukhalladun fi nari wa la yaghfaru lahu abadan duk da yake wanda ya shirka zai dangwama a wuta ba a taba gafarta min qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ka gani babban kaba'ira ita ce shirka wannan shine bayani akan menene ake nufi da kaba'ira al-kaba'ir aw al-kabira hiya al-azima min min adh-dhunub allati warada fiha haddun aw wa'idun aw la'anun limurtakibiha wannan shine ta'rifin da za a yi wa kaba'ira malam ya ambato mana waɗannan kaba'ira ɗin guda saba'in a cikin littafin shi tunda mun zo kan ayar da ta magana kan kaba'ira to ba za mu wuce ta ba sai mun faɗa wa mutane waɗannan kaba'ira a tsanake domin mutane su sani kuma su kiyaye su na farko shine shirka babban kaba'ira na farko kenan haɗa Allah subhanahu da wa ta'ala da wani wato shirka na biyu kisan kai na uku tsafi na hudu barin sallah daga mutum baya sallah baya sallah a kira sallah ba ruwan shi ko kuma ai sallan ba zai yi ba sai in ya koma gida ya hada azhar da la'asar da magriba da isha di yayi su bayan isha'i na biyar hana zakka yana da dukiya amma kuma yana ganin kyashin ya bayar ya manta Allah bai ga kyashi ya bashi ba na shida karya azumi da gangan da watan azumi ana ramadan ya karya azumin da gangan ya karya azumin ramadan a sai na bakwai barin yin aikin hajji yana da guzurin da zai aikin hajji yana da kuɗi naira miliyan biyu da za su kai shi maka ya sauke farali a mayaki na takwas kan garewa iyaye na tara ƙauracewa dangi duk wannan abu ne wanda shari'a ta hana Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham cikin suratul Muhammad Allah ya ce fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum kaga tsinuwa ta zo akan wanda baya zumunci ita ma kabira ce na goma zina Allah ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila na goma sha ɗaya liwaɗi namiji ya kwanta da namiji na goma sha biyu cin riba na goma sha uku cin dukiyan maraya na sha hudu yi wa Allah ƙarya wa yau man kiyamar tarar labina kazabu alallahi wujuhun wadda.' na goma sha biyar guduwa ranar yaƙi idan ana yaƙi mutum ya gudu yana sojan musulunci ya gudu wa man yuwallihim yawma idin dubarahu illa mutaharrifan bi qitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'awahu jahannama wa bi'sal masir da haka halatta mutum ya gudu a wurin yaki yana soja sai dai idan waɗanda ake yaki da su sun ninka sojojin nan so uku ko makaminsu na yaki ya ninka na sojojin so uku domin yanzu mutum ne kana da kwari da baka shi kuma yana da bindiga AK47 to yaya za a yi ka cilla me baka shi kuma ya cillo maka harsashi ai ga yakin da ya ba eh, yakin da ya yi ba ne. ba a yi ma kusa da juna ba ko kana da adda a hannu wa'annan sojojin suna da adda da da takobi da barandami da gora wa'ancan sojojin kuma suna da suna da abin nan suna da bindigogi a hannunsu to ya za a ce a yaki ko da wa'annan masu kwari da bakan sun ninka masu bindiga ai ba a samu daidaituwa ba to kaga in dai da akwai a iko din soje ya gudu to wannan ka ba'ira ne in kuma babu iko ne to uzuri ne na goma sha shida shine yin algushu ga shugabanni ya zama na cewa mutum shugaba ya ba shi amana ya dinga ainihin ha'intan shugaba a na goma sha bakwai shine girman kai inna Allah la yuhibbul mu'tadin wa qala Musa inni a'udhu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab na goma sha takwas shine shaidan ƙarya na goma sha tara shan giya na ashirin caca ashirin da ɗaya yin ƙazafi ga mata inda ladin yarmun al-muhsanat al-mu'minat inda ladin yarmun al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat lu'inu fi dunya kaga lu'inu ya zamo ira kenan na 22 satan dukiyan ganima ko dukiyar gwamnati na 23 sata mutum ya shiga gidan wani ya sata 24 fashi biyar, rantsuwa akan ƙarya mutum ya san abin nan ba haka bane ya ce wallahi haka ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shida, zalunci 27 waɗanda suke kwatan dukiyar mutane su ne almakasu almakasu waɗanda shugabanni suke aika su su dinga kwato dukiyar mutane za ka gani a yanzu a zamaninmu waɗansu jami'ai waɗanda ba ni so na faɗi suna ko sunan ejensi ko ma'aikatar sai ka ga jami'ai sun zo kan hanya sun zo sun tsare wani bai yi komai ba amma za su ce wallahi sun kama shi sai ya biya to wai saboda me ce wallahi oga ya ce dole sai mun kawo mutum ashirin so sun fito kan titi ne suna tsare mutane ba wai don su daidaita rayuwar mutane a tafi daidai ba a'a oga ne kawai yace ce di yadda aka yi di yadda aka yi sai sun kamo wani da aka da akwai wanda aka taba eh, tsare shi in ban manta ba marigayi malam albani zaria ya ce wata rana yana tuka mota kawai 'yan sanda suka tsare shi shikenan malam to ina driving license ɗinka ina gashi ina takardu ya ce walla ya manta takardun nan a gida suka ce to to yaya kenan kayan laifi oga sai ka san yadda za a yi ce a abu ne mai sauki ai ina da su yanzu barin tsaye da mai mashin sai ya fakin ɗin motar ya ce barin tsaye da mai mashin in ji a oga ba sai ka je ka ɗauko ba ai ai kawai Allah shi gafarta malam abin da za a yi kawai in dai kai wani abu kawai sai ka wuce ya ce a'a ni ba na yin wani abu malam ya tsaye da mai kabu kabu ya je gida ya ɗauko takardun da ya bari na motar ya zo ya nuna ya ce to kun gani eh shikenan ko eh ya ce ba malam ai ba sai kai wannan wahalan ba ai kawai in dai kai wani abu kawai shi shikenan sai ka wuce to kaga duka irin waɗannan matsarnata ne to abun bakin ciki shine waɗansu ma'aikatan ba su bane da laifin iyayen gidansu ne suna zaune a ofis a cikin AC za su ce ku tabbatar kun kamo ku yau sai kun haɗa mana naira dubu kaza oga zai ce to ku yau fa ina son dubu ashirin ko dubu arba'in a san duk yadda za a yi a haɗo su kawai haba oga ya an gama yanzu za a kawo maka sai a ɗauki kayan aiki sai a shiga gari kawai shi kenan ai ta kama kame na ba gaira ba dalili da akwai wanda ya faɗa min cewa a jihar kaduna ana cikin wannan laruran ta corona ya ɗauko abinci tunda an ba da daman a yi dakon abinci a kori kura ce ya ɗauko abinci a kori kuran ga takarda an ba shi ta ɗaukan abinci ɗin ya je ya kai abincin kamfanin da zai kai da ya dawo daga kai abincin motan tana empty ya zo zai wuce sai waɗansu ma'aikata ba na faɗin suna sai suka tsaye da shi suka ce mai to oga kayi laifi an ce a daina yawo ga yi kana yawo ya ce eh ga takarda kun gani kamfani kaza na je na kai abinci yanzu an juya abincin ne zan koma gida kuma ne fakin din mota na huta sai ka saya a'a ai ba mu ga abinci ba a motan yace eh to ai dama zan kai kamfanin ne in na kai kamfanin kuma na dawo da abincin kuma me ne kenan ai dama na dau abincin ne dan na kai kamfani kuma ga takarda na riga na kai zan koma gida ne zan suka ce oga gaskiya fa kai laifi yace laifin me yi? na faɗa muku daga inda nake ga motan kuna gani ga kwayan hatsi a ciki daga kai abinci nake suka ce ya oga kawai mutuncin da za mu yi maka kawai za mu rubuta ma rasit sai ka biya dubu goma ya ce to in ha kuke gani to shi kenan ku rubuta rasit ɗin amma Allah ya bi min haƙƙina wannan kalma ba ƙaramar kalma ba ce ya zamana cewa an sanya jahilai a kan hanya suna zaluntar mutane har ya zama na direban mota ya kai abinci tunda an yadda a kai abincin ya dawo a bashi ya je gida a'a ba za a bar shi ba kuma sai a ce ne kuma sai a zalunce shi kuma ka faɗa min wannan rasit ɗin na naira dubu goma da aka rubuta min ka faɗa min inda zai kai a mai haƙƙin shi idan ya tashi ma ya tafi neman biyan haƙƙin kafin ya je wurin bin abi biyan haƙƙin an ƙara kama shi an rubuta mai wata dubu goma sun zama ashirin kenan da haka ta yaya zai ya samu haƙƙin ta in ya je yana ji yana gani in aka fara wala-wala da shi tafi ofis kaza je ka dawo sai a kan hanya kudin motan da zai kashe na bin wannan dubu goma sai ya fi dubu goma kuma ta ba za a yi compensating din shi akan abin da ya wahala ba sai dai in ma ya yi sa'a dubu goma ta dawo wahalan da ya sha kuma a banza sai ya gwammace ma da gwamma ma ya Allah ya isa mun shiga wani hali waɗanda an shiga wani hali a ƙasar nan wani lokaci mutum za a zalunce shi sai ya gwammace ya Allah ya isa ko kuma ya abin da ake cewa jungle justice kawai mai ƙarfi ya kwaci abin mara ƙarfi da in ya tsaya bin haƙƙi ba za a ba shi ba ko kuma zai wahala a banza to duk ya kamata a sani waɗanda suke irin wannan aikin wanda za su fito su manufansu ba su tabbatar da doka ba a samu tsari a bayan ƙasa a'a manufansu wani oga yana can a ofis a cikin ac ya ce ku tabbatar kun kawo min dubu kaza shi wannan mutumin mai mota da yake bani labari yana faɗa min da aka rubuta mai rasit ɗin dubu goma shi kanshi mai rubuta rasit ɗin sai ya ga yayi dai abin da ya rubuta ɗin bai kyauta ba sai ya kansin ɗin rasit ɗin sai ya sake rubuta wani rasit ɗin kuma ya yaga ya ce gashi duk wannan takardar gwamnati ne ake wasa da ita to waɗanda suke wannan san cewa suna cikin almakat waɗanda suke ainihin taya a ainihin azzalumai wurin karban dukiyan talakawa ba da dalili ba na 28 shine mai cin haram ta kowane fuska wala akulu amwalakum bil batil ayat da mun karanta jiya na 29 mutum ya kashe kanshi ma'ana kenan su sayar da ake cewa sannan na talatin yin ƙarya mutum ya zamo duk cikin maganan ba duk maganan da yake ƙarya yake yi Allah ya ce a al kharrasun Allah ya tsine wa maƙaryata. inna Allah la yahdi man huwa musrifun kazzab na 31 shine alƙali wanda yake baya adalci wala wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikum alkafiruna adh-dhalimuna alfasiquna sai na 32 karban cin hanci na talatin da uku matan da suke yin kama da maza su dinga shigan maza mace ce ta je ta yi aski ta je ta sa kayan maza wai ita ta fi so ta yi kama da namiji namijin kuma da zai zama dan daudu ya dinga yin shigan mata shi ma wannan yana daga cikin kaba'ira wanda idan mutum ya mutu yana yi to fa ba mu san makoman shi ba Allah ya sauke sai na 34 shine mutumin da yake da Yusuf shi shine mutumin da yake yana ganin matan shi suna yin abun da na zubar da mutunci a gare su na mu'amala da maza amma baya hanawa matar shi ce kuma yana zaune a cikin gidan zai ji wani ya kira matan suna hira suna shewa yana nan zai tafi wurin aiki ko kasuwa zai aiko abokin shi wurin matar shi abokin shi ya zo su zauna suna hira da matan suna cin abinci tare shi kuma baya gidan duk irin waɗannan munanan kaba'ira ne bai halatta ba sannan abu na talatin da talatin da hudu wanda yake a talatin da hudu da talatin da biyar kenan da alkawadu da kuma wanda yake shi yana yin aiki ne ga manyan mutane yana kawo musu a mata waɗanda suke alfasha da su sai na talatin shida shi shine wanda in ya zo yin fitsari baya damuwa kawai zai yi fitsari ya saki fitsarin kawai ya dawo mai a wando kuma ya je yana ibada wannan mummunan laifi ne sannan na 37 riya na 38 da takwas a waɗanda suke yin riya a sabi a wasu sai na 38. a 37 na ce riya ko na'am sai 38 wanda yake neman ilimi don duniya mutumin da yake neman ilimi ba don Allah ba yake neman ilimi don duniya da akwai na 35 da ban faɗa ba shine wanda wani mutum ya saki mata ta saki uku shi kuma ya je ya aure ta don ya halatta ne ya sake ta don wancan ya aura sai na 39 shine ha'inci na arba'in shine wanda yake yin gori na arba'in da ɗaya wanda ya karyata kaddara na arba'in da biyu wanda yake laɓe yana laɓe idan mutane suna yin magana ya je yana laɓewa yana jin maganansu annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana na arba'in da uku annamam annamimi kenan shine wanda yake a yaɗa maganan mutane ya ɗauki maganan wancan ya kai wancan don ya haɗa faɗa shi kuma wanda yake a tasammu alan nas irin wanda za ka gani ɗin nan cikin ɗabi'an wa'insu kaga in yana yin waya yana rikodin in ya gama rikodin ɗin wayan ka je yana ba mutane suna ji ko kuma idan ka kira shi za ku yi wata magana ta sirri sai ya buɗe hansuri sai ya kira mutane ya ce zo ku zo ku zo ku zo ku ji kun ji abin da yake cewa zo ku ji sai ya buɗe hansuri kai ka saki jiki kuna magana da shi ne kawai kana faɗa mai in sirri shi kuma yana ɗaga kai yana wa mutane su gina ya mai da kai sakarai wannan ma yana cikin kaba'ira na 44 su ne alla'an masu yawan tsine-tsine na 45 mayaudara waɗanda ba sa cika alkawari na 46 wanda yake gaskata bokaye da masu duba 47 matar da take kangarewa mijinta 49 waɗanda suke a zane-zane da suranta hotuna na mutane da dabbobi wanda ba bukata ake ba amma hoto kamar wanda yake na passport ko makamancin haka wanda ba laifi ba ne ana bukata ne amma kawai mutum ya mai da aikin shi kawai ya samu fenta ya zauna ya ta zana mutane wannan ma laifi ne a shari'a na arba'in da 49 shine waɗanda suke kukan mutuwa suna marin kan suna yaga tufafinsu na 50 shine zalunci Allah subhanahu wa ta'ala ya hana zalunci Allah baya son zalunci innama masabilu ala alladhina yazlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighayri al-haqqi ulaika lahum adhabun alim Allah subhanahu wa ta'ala ya hana zalunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah auha ilayya lalle Allah ya mun wahayi an tawadu ku yi tawalu'u hatta la yabghi ahadun ala ahadin kada wani ya zalunci wani wala yafkharu ahadun ala ahadin kada wani wanda ya wani takama rawahu muslim muslim ya ruwaita na 51 al-istitala ala da'if girman kai akan wanda yake da rauni mutumin da yake da rauni kai ne fin karfi shine ya ma fi kyau fassara fin karfi akan wanda yake da rauni yana da rauni to kai kuma ka dinga mai fin karfi a na hamsin da biyu cutar da makwabci na hamsin da uku cutar da musulmai da zage-zage na hamsin da hudu cutar da bayan allah da yi musu fin karfi na hamsin da biyar a mutum namiji ya dinga sakin tufafin shi yana wuce idan sahu wannan shi ma ka ba'ira ne na hamsin da shida sanya alhariri da zinare ga mazaje na hamsin da bakwai bawa ya guje wa mai gidan shi na hamsin da takwas yin yanka don wani Allah na hamsin da tara wanda yake ya ƙaurace wa mahaifin shi saboda baban shi talaka ne sai ya ce shi ba ɗan wane bane ai wane ne gadin gidansu ne don wulakanci kuma yana sane na sittin shine yin jayayya da musu ya zamana shi mutum ne mai mugun musu in ma kana magana in ka ganshi to ka bar magana domin shi dama daga ya zo kawai zai jira ne kawai ka ce kaza ya musa kana cewa wannan yadin fari ne zai ce a'a wannan ba fari ba ne ne kana cewa to wannan yadin ai milikolo ne sai ce kai ba milikolo ba ne fari ne shi abin da yake so kawai ka faɗa ya musa to wannan mummunan ɗabi'a ne ka ira ne a ah, sannan na 61 mutumin da yake yana zaune a daji a sahara inda yake ba ruwa ga ba ruwa baya amma shi yana da rijiya ya kulla rijiyan shi ya ce ba wanda ya isa ya sha ko kishi zai kashe mutane na 62 shine tauya mudu na 63 mutum ya saki jiki daga kamun Allah ya ce ai shi kawai shi baya jin tsoro kawai shi ko ma menene ko mai ta fanjama fanjam a'a shi baya jin wani shakka ya saki jiki da rayuwar duniya Allah subhanahu wa ta'ala baya son wannan Allah ya ce hatta idan farihu bima utu akhadnahum baghtatan Allah subhanahu wa ta'ala baya so mutum ya saki jiki sannan na 64 mutum ya fidda tsammani daga rahamar Allah na 65 mutum ya bar jama'a ya zama na cewa shi babu ruwan shi da jama'an mutane yana yin sallah shi kadai ne shi baya bin kowa jam'i to wannan ma 'ira ne na 66 mutum ya dogi kan barin sallan juma'a da sallan jam'i wancan ya bar sallan jam'i wannan kuma har juma'an ma ya bari sannan na 66 a na 67 idan wani ya bar wasiya ko kuma in wani zai rasu zai bar wasiya sai ya bar wasiyan da zai cutar da magadan shi yana da magada amma kuma saboda mugunta zai mutu baya so sa amfana da kuɗin sai ya bar wata wasiya da za ta cutar da magadan na 68 shine makirci da yaudara na 69 shine leƙen asiri mutum ya zo yana leƙen asirinka yana maka ta jassus domin ya je ya faɗa wata ƙasa nan ƙasar musulmai ce ya zo yana mana leƙen asiri don ya sanar da makiyanmu sai kabira na saba'in shine zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wa'annan su ne alkaba'ir wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in ba kaba'ira masun hauna anhu idan kuka nisanci wa'annan manya-manyan zunuban da aka hana ku sayi a tikun za mu kankare muku wadda dukulkun mu dukalan karima za mu shigar da ku mashiga na karamci wato aljanna duk wanda baya aikata wa'annan kaba'ira guda saba'in da na karanta to kusan alhamdulillah dan aljanna ne jira kawai yake ya mutu ya shiga aljanna yana da certificate din shiga aljanna shine wa nudkhilkum mudkhalan karima Allah ya riga ya bashi a sai aya ta gaba wala tamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبت وللنساء نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسبن وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ثم رجع السياق إلى ذكر المنهيات والمأمورات to bayan Allah ya yi wannan bayani ya yi taƙibi sai kuma magana ta dawo ana ambatan abubuwan da Allah ya hana da abubuwan da Allah ya ba da umarni lil irshadi domin nuni wa taqwiyatil mujtama'il insani kuma domin karfafa mujtama society zamantakewa na mutum wa iqamatil qist bainal afradi da kuma yin adalci tsakanin mutane Allah faqala ah, Allah subhanahu wa ta'ala yace wala ta tamannau kar ku yi burin ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd abinda Allah ya fifita sashi akan sashi dan Allah ya ba wancan kuɗi kai bai baka ba kakka damu Allah ya ba kowa da ka gani akwai abinda Allah ya bashi wanda wani bai da shi duk wanda ka gani akwai abinda Allah ya bashi wanda wani bai da wannan abin haka rayuwa take in an ce ka nuna mutumin da yake koma baya a duniya shine na ƙarshe a duniya to sai dai ka ce kafiri wanda bai yadda da Allah ba to shine zaka ce Allah bai bashi komai ba amma in dai ka yadda da Allah to lalle kam da wanda kafi hakan nan rayuwar take ba wanda za ka nuna ka ce shine zero min jihatin duniya ta bangaren a duniya kar kai burin abin da Allah ya fifita wani akan wani Allah ne ya riga ya bashi awuddin ko kuma bangaren addini wani zaka ga Allah yi ne falala ya haddace Qur'ani kai kuma baka haddace ba ka zo kana ne hassada to kaga wannan barna zai aiko malam yace li Allah addi ila at-tahasud wa domin idan Allah ya ba wani falala kai kuma ka damu to wannan yana kai ga hassada ne da kiyayya li'anna fi tamanni ta'alluq al-bali domin a cikin burace-burace akwai ratayuwar zuciya wa nisyanil ajali da kuma mantawa da ajali kowa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi falalar shi karkai burin cewa falalar da wane ya baka dama kai ya ba ta idan ya baka wannan falalar kai kuma halaka za ka yi a kanta shi ya sa wani cikin tabi'ai ya zo ya samu wani daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mai amma kuwa kun ji daɗi amma ko kun ji daɗi kun ga annabi ma da da wa'annan idanuwa da suka ga annabi sai sahabin nan ya ce me kai canka ya ce me yasa kuke wa kanku burin wani matsayi wanda Allah subhanahu wa bai kawo ku lokacin ba wanda inda Allah ya kawo ku lokacin ba a san abin da za ku yi ba don akwai waɗanda sun ga annabi amma sun kafar cewa annabi ina abu lahab ina abu jihal akwai waɗanda sun ga annabi amma sun munafinci annabi ina abdullahi bin ubayi bin salur da ku daina burin cewa wannan idanuwan da suka ga annabi da ma mu ne muka ga annabi to ai ba ba mu mu ba mu kaɗai muka ga annabi ba akwai wanda sun ga annabin sun kafirce ne akwai wanda sun ga annabin sun munafince shi yace da Allah ya aje ku a cikin tabi'ai ku gode wa Allah da yi ku a cikin tabi'ai kar ku burin cewa da ma ku ne mu kaman kuna cin gyaran Allah ne cewa inda ku ne da inda kai kake sa wani da kai ka sa kanka cikin sahabbai to Allah da ya sa yayi ba daidai bane ko bai iya bane kai ne ka iya duk wani rabo da kaga Allah ya raba ya ba wani to ƙarshen gwaninta kenan ƙarshen iyawa kenan duk abin da Allah ya yi shine karshen iyawa idan kaga Allah ya yi ka mai kuɗi to wannan babu abin da za a yi ɗin babu wani wanda zai yi ka da ya fi wannan idan Allah ya sanya iyaka kuɗinka ga yadda yake babu wani gwanintan da za a yi wanda za a baka sama da haka wanda gwanintan ya fi na Allah idan Allah ya yi ka mai ilimi babu wani mai gwanintan da zai yi da kafi hakan Di yadda Allah ya yi yin Allah ya yi ka balarabe babu wani wanda zai yi ka da ya fi hakan in Allah ya yi ka ɗan Afirka ba wani wanda ka dinga da ma da Allah Amerika ya yi ka sai ne kuma ba sai ka shiga aljanna ba a nan wurin ka bar dan Amerikan a wuta da haka mutane ku daina burace-buracen cewa ai inda ma dai ni ne da na yi kaza har ka ji wani lokaci mutane suna saban Allah sai ka ga kaman an ga wata yarinya mai kyau ko wata mata kyakkyawa sai ka ji mutane suna cewa ai wance akwai kyau kaman ita ta kanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma'ana inda mutum shi zai yi kanshi sai ya yi fiye da yadda Allah ya yi shi da kyau kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam inda a ce Allah ya bar mu mu mumi kanmu ai da an ga muni wallahi an ga wani sai ka gudu wani ya in gani sai ka suma sai zuciyarka ta daina bugawa saboda tsoro don haka ba daidai bane mutane su ce kyakkyawan mace kaman ita ta kanta a billah ma'ana in mutum shi ya kan shi ne zai yi da kyau kenan in ka ganshi ba da kyau ba to dan dai Allah ne ya yi a billah wannan ba daidai ba bane wala tamanna ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd kar ku dinga burin abinda Allah ya fifita sashi akan sashi wani din idan ka ganshi da kuɗi kuɗin ne sanadiyan halakan shi kuɗin da kake burin wanda ka ganshi da ilimi ilimin ne sanadiyan shigan shi wuta wanda ka ganshi a amerika zaman shi a nan ne sanadiyan shigan shi wuta wanda ya ganshi a saudiya zaman shi a saudiya ne ma zama sanadiyan shigan shi wuta wanda ya gan shi kyakkyawa ko kyakkyawan mace kyan ne zai zama sanadiyan shigan shi wuta da kai ka daina burace-burace yadda Allah ya yi ka ka tsaya a haka ka gode wa Allah ka bauta wa Allah ka shiga aljanna idan ka shiga aljanna to nan akwai maganan wani ya fi wani kuɗi akwai addu'a a'a kawai magana ɗaya ne akwai annabawa suna gaba da kowa akwai siddiƙai akwai shahidai akwai salihai shi shikenan kawai amma babu wani maganan towa da kaza a ina ai yan aljanna gaba daya sun yadda da junansu babu kuma sauran competition competition ya kare kowa na da matsayin shi kuma kowa ya yadda da matsayin kowa kai ka gode da baka kai wa annabawan ba su ma sun gode da suka fi ka. a duniyan nan mutum ya kiyayi gasa ya kiyayi yayi in ana wani yayi shi ma sai yayi to zai sa kanshi a halaka ana yayin shadda kaza ko leshi kaza ke ma sai kin yi to kin shiga uku malam yace lirzal nasibun ai sawabun ma'ana da Allah yace maza suna da nasu raban ma'ana maza suna da nasu ladan min maktasabu game da abin da suka aikata duk abin da kai Allah zai baka ladanka sababi ma amilu min aljihadi wa ghairihi saboda maza su suke zuwa suna yin jihadi da sauran ayyuka kai zaka je ka yi cefane kai zaka je kai noma kai zaka je kai kaza da kaza dukan nan to ka gani wai me yasa waɗanda suke da'awan cewa duk abin da namiji zai yi mace ma sai ta yi suna ziga mata suna ziga mata wai me yasa ba sa ba mata garma da fatanya ne suke su dinga zuwa suna noma suna huda ba an ce duk abin namiji zai yi mace ma ta yi ba Allah dai ya ce maza da nasu aikin lirrijali nasibun min maktasabu maza da nasu rabon aikin walin nisa'i nasibun min maktasabna su ma mata da nasu rabon aikin Allah ya raba aikin maza daban aikin mata daban maganan whatever man can do woman can do even better a'a wannan ba magana ba ce lirrijal nasibun maza da nasu rabon walin nisa'i nasibun mata da nasu rabon babu wani magana freedom menene for women sai dai freedom for an access to a woman shine magana min lahi, su ma mata idan suka yi wa Allah biyayya da nasu ban ladan wa ta'atu azwajihinna suka yi wa mazajensu biyayya wa hifzi furujihinna suka kiyaye farjin su wa li ne al ya kusa yakhussuhu min al-amal ya yace mata da maza kowanne na da nashi rabon aikin da Allah ya sami, wa yuqabilu bihi amal al-fariq wanda yake idan an kwatanta sai a ce maza an ce su yi kaza mata kuma su yi kaza ga kowanne da nashi wa yajidu sawabahu kamilan min Allah kuma kowa zai samu ladan cikakke daga Allah kai namiji ladan ka ka zo masallaci kai sallan jami'i zaka samu lada mai yawa in kai a gida baka samu wannan ba ita kuma mace zamanta a ɗaki ta sallah shine ladanta mai yawa in ta zo masallaci ladanta ba zai kai sallanta na gida ba kai kuma namiji in kai a gida ladanka ba zai kai sallanka na masallaci ba Shi kenan. Allah ya riga ya raba komai ruwaya an ruwaito an ummi salama daga ummi salama radiyallahu anha annaha qalat laitana kunna rijalan take cewa dama mu ma mazaje ne fajahadna mu ma mi jihadi wa kana lana mislu ajr rijal sami irin ladan maza fa qara ala annabi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta mata hadihi al-aya wannan aya cewa wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما was'alullaha ku roki Allah bi hamza wa bi biduniha wasalu kenan was'alullaha ko kuma Allah a min fadlihi ku Allah subhanahu wata'ala daga falalashi mahtajtum ilaihi duk abin da kuke bukata yuwatikum Allah ne zai baku inna Allah lalle Allah kana bi kulli shay'in alima Allah masani ne game da dukkan komai a wa minhu daga ciki a mahallul fadli Allah shi yafi kowa sanin inda falalar take wasu ahlukum ku roƙi Allah Allah subhanahu wata'ala shi yafi sanin bukatunku wa sawabu kasbi kulli wahid min al ne, Allah shi yafi sanin ladan aikin kowanne daga cikinmu maza ko mata wa min ilmihi daga cikin ilmin Allah wa hikimatihi da hikimar shi ta'ala an khassa kulla fariqin bima yunasibuhu Allah ya keɓance kowane bangare na mutane maza da mata da abin da yake dacewa da su min al-kasbi na daga aiki hatta yastafidu al-mujtami'u al-insani saboda mutane su fa'idanta a kullun ma yahtaju ilayhi min muqawwimatihi kowa ya fa'idantu da abin da yake bukata na daga abin da zai tsaida me kuma ya daidaita mai rayuwa don haka a daina burace-burace a daina hassada babu kyau aya ta gaba wali kullum ja'alna mawaliya min matar kalwali dani wal aqrabun wali kullum ja'alna mawaliya min matar kalwali dani wal aqrabun والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الله سبحانه وتعالى يشيه ولكل kowanne da kake gani minar rijali wan nisa da mazanmu da matanmu ja'alna mawaliya Allah ya ce kowanne mun sanya asaba yana da magada asibai ya tawallauna nasrahu wanda suke jibintan taimakon shi fi umurihi shakhsiyya al'ainihin al'amuran shi na kanshi min malil usrati fihi medical daga abinda ake iya cewa iyali na da ta cewa a ciki to kowa Allah subhanahu wata'ala ya sanya akwai manya akwai dangi waɗanda suke kula da al'amuran shi mimma ai mimman tarakal walidani wal aqrabuna daga wanda iyaye suka bari da kuma dangi suka bari min zurriya na daga zuriya fa yusaidu ba'dhum ba'dan litataqawwal usra idan iyaye sun rasu ana barin ƴaƴa ne dan sashi su ci gaba da taimakon sashi domin wannan family wannan iyalin su ƙara ƙarfi don haka idan mahaifi ya rasu ya bar gida to kai babban wa aiki ya same ka sai ka janyo kannanka a jikinka ka nuna musu kauna da soyayya ku taimaki juna a ƙarfafa juna a bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine hikima da Allah ya ce wa likullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidan wal aqrabun ai mimman tarakal walidan wal aqrabun idan iyaye suka mutu ko ƴan uwa suka mutu to waɗannan yara da aka bari ai suna da magada su ma suna da mawali suna da majibinta suna da waliyai to ana so ne a taro a ƙarfafa juna kai ka sani idan ɗan uwanka ya rasu to 'ya'yan shi ɗin nan kai ne mawaliya ɗinsu lokaci bayan lokaci ka dinga zuwa gidan wanka ya rasu ya bar mata da 'ya'ya lokaci bayan lokaci ka dinga zuwa gidan kana gaishe su kaninka ya rasu ya bar mata da 'ya'ya lokaci bayan lokaci ka dinga zuwa gidan kana duba su kana tambayan wani hali suke ciki idan ma ba ka da kuɗin da za ka basu ko kuma ka ɗauki nauyinsu to kada dai ka ce a'a kai ba za ka je ba in ka je ne za ka yi musu a'a zumunci a kafa yake ka je ɗin a ganka ka sa musu albarka su san cewa lalle suna da kanin uba ko wan uba ko bai da ko sisi ai ba kuɗi ba ne komai wallazina aqadat biduni alif ko aqadat wa quri'a biha kenan aymanukum hakan nan waɗanda kuka kulla alkawari da su bi an ta'ahadtum ma'ahum ala nusrati fil mu'amalat wa'anda suke kun yi alƙawari za ku taimaki juna wurin mu'amala ƙasa da ƙasa an yi alkawarin yarjejeniyan ƙasa da ƙasa na noma yarjejeniyan ƙasa da ƙasa na tattalin arziki yarjejeniyan ƙasa da ƙasa na tsaro duka irin wannan fa'atuhum nasibahum su ku ba su haƙƙinsu <clears throat> min ma tadammanatu mu'ahada daga abinda alkawari ya kunsa wala tukhalifuhum fil ahadi kar ku saba alkawari wala takunu fil mu'amala kar ku ha'inci wurin mu'amala inna allaha kana ala kulli shay'in shahida Allah shaida ne akan komai duk abinda muke Allah ne shaida muttali'an yana ganin abinda muke yi wa minhu halikum daga cikin abinda Allah yake gani yana ganin halin da muke ciki fi hifzil uhudi na daga kiyaye alƙawarra wal amanati da amanoni wa'annan abubuwa ne da ya zama dole mu kiyaye mu kula da su da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye mu Allah ya karɓi ibadunmu azumi ya riga ya tafi ɗan kwanakin nan da suka rage sai a yi ƙoƙari a zage damtse wurin da'a ga Allah da yawaita salloli da addu'o'i da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye mu ya rufa mana asiri ya biya mana mu duniya da lahira wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum